ملك الأرض ذهبا وجروه خواتم يزي جرة معنى ذا أنك شاء يميبا to duk da haka yi mai jarra ba da zi bayan waɗanda abubuwa da ambaton su ya gabata da masahati da makilatu da mauzunatu bayan su kana iya kai mai jarra idza alafta ha amma in kan raba kana iya raba ka muddu hinkati kamar ka ce muddu hinkati maimakon ka ce muddun hinkatan sai zan tamyizi tun da mudun ga yana iya zama na dawa yana iya zama na shinkafa yana iya zama na alkama hinkatan da za ka ce shi at-tamyizi to yanzu sai ka raba ka ce muddu hinkati mudun alkama sai ka yi jara don raba Ga shi ko muddu ai makilo ne ko abin awo kace muddu alkama ginza shine karin kuma wan nazbu nazba wajaba ya wajaba ba da ma ulifa bayan abin da an karaba in mulahi ya kare aiki ne kai jaranci mulahun ilaihi to sai ka koma zowa kuma da tamihin yana masu in kana in ya zan misalan mil'ul arli sahaban cike da ƙasa jin daɗi domin zahaban talubi na dole sai ka nazarance tun da ka raba milku ga arshi ashara ya yi nuni da zi da zi da ya ce wa ba'adadi bayan waɗanda to nuni na ilama ta kaddama zikiru zuwa ga abin da an bato ne ya gabata bi hajar gaishi a cikin wannan baiti min al-muqaddara na abubuwan kaddarawa wa huwa ma dalla shine abin da ka gwadi alama sa hakan ga fage au kailin ko au au wasalin ko sikeli na nauyi fa yazidu jarru tamyiz nan jarra da tamyizi yana halatta ba da hazihi bayan wata bil ilafati saboda raba shi in lam yulab in ba an raba shi ila gairihi zuwa wani ba ko an raba ga wani ne shi tamyizin sai shi zo yana masu kamar da yace wannan gobe adama uli fa wajaba na hau kamar ka ce in bi shibru arla maimakon bi shibrun arla kuna akwai ta kago da na kasa sai ka ce shibru arla ta kakkasa sun da ka ratsa ga tamyizi yanzu sai a yi gyara wa kafi zuburri ko kace in bi kafi zubur na da ma'auni guda na alkam da manawa asalin maimakon kace manawa ni asalan sai kace manawa asalin ka shahi nuna don raba. ko ko manawa tamrin shi asalin watan fa in ulifa yudalu ala miqdarin ila ghairi tamyiz in an ka raba abin da ka dalili ga gwargwado gwargwado na awo na ko na nauyi to in an ka raba shi ila ghairi tamyiz zuwa ga abin da ba tamyizi ba to wajaba na tamyiz inda ilaha ta kara aikin ta shi tamyizin sai a gaira kamar mil'ul arli za hada nahau kamar ma fi sama'i qadaru rahatin sahaban ta ce sama babu gwargwadon haɗin tahi na girgije. wai ta karwar ma fi sama'i ƙadaru rahati sahaban wa minhu qawluhu ta'ala yana daga ciki qawluhu ta'ala cewa Allah walan yaqbala min ahadihim min al zahaba wa amma tamyizul adadi amma shi tamyizi na adadi fa sayati hukum shi hukunci ne na tafi ibadul adadi mun kai da adadi Dann